sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau sha bakwai ga watan hudu miladiyya 2022 a wannan masallaci masjidu sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma mu domin karatun littafinmu asrarus salah wallafar babban malami al'allamatu shamsuddin ibn qayyim ya fi rahmatullahi alaihi littafin da ke batu a kan fa'idoji da sirrora da amfanin nika da suke cikin yin sallah tun daga tsarki har zuwa sallamewa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da waɗannan amfanin nikan ya sa mu ci gajiyarsu duniya da lahira idan ba a manta ba jiya malaya mana bayani akan asrarun alwudu sannan asrarun zikiri ba da wudu sannan asrarun zahabi ilal masjidi sannan kuma alhikmatu min istiqbalil qibla wato sirrorin da ke cikin alwala sirrorin da suke cikin zikirin da aka sunnanta ayi bayan an gama alwala sannan sirrorin da suke cikin tafiya masallaci daga gida har mutum ya kai masallaci sannan sirroran da suke cikin fuskantar alƙibla yau kuma za mu tashi asiraru abudiyyati takbir asiraru abudiyyati takbir sirroran da suke cikin bautar kabara. takbiratul ihram da sauran kabbarbari da mutum yake yi Allahu akbar yana cewa Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki ya fi komai girma duk ke ganin girmansa to bayi da girma a gaban Allah Allah shi ne akibar al'akibaru shi ne ya fi kowa girma shi ne ma na ya ce kuma kabbarahu bi ta'azini wal ijlali daga nan kuma musulmi shi ma Allah kabbara kabbara na nufin mai da Allah ya zama babba mafi girma ka ji girmansa da nauyinsa a cikin ranka bitta'azim kana wannan kabbara ce bitta'azim da girmama Allah ba kawai da baki ba a aikace wal ijlali da kuma yi ma Allah jinjina da ganin cewa shine ya isa sannan wa wata'a qalbahu ko wa wata'a qalbuhu lisanahu zuciyar mutum ta dace da harshensa kada ya zama mutum ya faɗi a harshe ne Allahu akbar amma kuma a zuciya Allahu ba akbar ba Wani iyazu billah a Allahu akbar qalban wa lisanan a zuciyar mutum yadda ya faɗa da harshensa ya ce Allah ya fi komai girma to ya ji a zuciyarsa ma haka yake wannan batun ba wai ba inta ba gyara cewa Allahu akbar Allahu akbar min kulli kabir Allah ya fi kowane babba zama babba Allah ya fi kowane mai girma girma Allah ya fi kowa domin shi ya halici kowa duk wanda kake ganin girmansa to bai kai girman Allah ba haka kake faɗi to ya zama yadda ka faɗa a harshen ka a bakinka to kuma ya zama ya tabbata har a cikin zuciyarka abin da kake nufi kenan ba kawai a baki mutum ya faɗi ba a fatar baki Allahu akbar lisanan lakin qalbuhu la yusaddiqu ma qala lisanu, zuciyar mutum ba ta gaskata abin da harshen sa ya faɗi kaga an shiga matsala Allah ya tsare mu shine wa waqa'a qalbuhu lisanahu fi at-takbir harshen zuciyarsa ta dace su yi muwafaƙa su zama daidai da harshensa a cikin faɗin kabbaran nan da kake yi ta faɗa da baki kuma haka yake a zuciyarka fakana Allahu akbar fi qalbihi min kulli shayi sai a madaukakin sarki ya zama ya fi kowane abu girma a cikin zuciyar bawa mai sallah ya ce Allahu akbar harshensa haka ya faɗa to Allahu akbar haka zuciyarsa ma ta kudurta cewa tabbas Allahu akbar min kulli shay'in sannan wasaddaka saddaka hadha takbira sannan mutum ya gazgata zuciyar tasa ta gazgata wannan kabbarar da yayi yace Allah shi yafi girma bi annahu lam yakun fi qalbihi shay'un akbara min Allah ta'ala yashghaluhu anhu ya zama a cikin zuciyarsa babu wani abu da yake jin yafi Allah girma wanda zai shagaltar da shi daga barin Allah ka faɗa cewa Allahu akbar to a zuciyar kama ka ji eh Allahu akbar din amma idan a baki kawai ka faɗi to shi ke kenan a zuciya kuma Allahu akbar ba kaga an samu damuwa an samu matsala fa innahu idza kana fi qalbihi shay'un mala yace tabbas idan ya kasance a zuciyar mai sallah akwai wani abu yashtagilu bihi 'anillahi wanda ya shagalta da shi koma bayan Allah dalla ala anna zalika shay'a akbaru indahu min Allah to wannan yana nuna cewa a zuciyar shi akwai wani abin da yafi Allah ke tun da gashi ya zo ya tsaya gaban Allah ya ce Allahu akbar da baki amma kuma a zuciyar shi ba Allahu akbar ba li'annahu ishtaghala bi shay'in akhar ghayri Allah ya shagalta da wani abu koma bayan Allah wannan yana hujja yana kafa hujja akan cewa ƙauluhu ko kuma mu'taqaduhu kazzaba Abin abinda yake kudurtawa ya karyata abinda yake faɗi to da inda da gaske da ya faɗi a zuciyarsa cewa Allahu akbar Allah ya fi kowane abu girma to ba zai shagalta da wani abu ba a cikin sallar tasa wanda alhali ya ce bai kai Allah ba ka ce bai kai Allah ba da baki Allah ya fi kowa kamar amma kuma a zuciya sai mutum yana tunanin wani wanda ba Allah ba kaga kazzaba mu'taqaduhu qawluhu abin da ya kudirta a zuciya ƙaryata abin da ya faɗi da baki to shi kuma abin da ake bukata shine an waqi'a al-mu'taqadu al abin da ka kudirta ya dace da abin da ka faɗa a baki wannan shine imani ɗan uwa kuma wannan shine bambancin tsakanin mummuni da munafiki al-munafiqu yaqulu ne. lisanihi wa min alladhina qalu amanna bi afwahihim amma wa lam tu'min qulubuhum wanda suka ce mun yi imani da baki amma zukatansu basu yi imani ba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa a harshensu a harshe fatar baki abinda baya cikin zuciyarsu kaji wannan musiba ce to lokacin da bawa ya ce Allahu akbar da baki to a gani kuma a aikace zuciyar shi ta kudurta haka sannan a aikace a ga haka yake fa innahu idza ishtaghala 'an Allahi bi ghayrihi domin tabbas idan bawa ya shagalta da wani Allah a cikin zuciyarsa kana mashtaghala bihi huwa ahamma 'indahu min Allah to ya kasance abin da ya shagalta da shi din nan ya fi muhimmanci fiye da Allah wani iyazu zubilla. kaga mutum ya shiga haɗari mutum ya ji a ransa cewa wani abu ya fi Allah kaga mutum yana da matsala akwai matsala babba da ya kamata ko ya waje ba mutum ya gaggawa magance ta wa kana qawlu Allahu akbar bi lisanihi sai zama fadin da yayi cewa Allahu akbar kawai bi lisanihi da harshen sa ne duna kalbi amma banda zuciyar shi to daga lokacin da kace Allahu akbar Allah ya fi komai girma to ya zama a zuciyarka haka yake kaman yadda ka faɗa da harshe sannan kuma a aikace a gani a tare da kai gabobin ka su gasgata haka shi yasa malaman mu na fiqh suke faɗin wasu abubuwa ai guda biyu al ce da itidal الطمأنينة تكون في القلب ya kunu في الجوارح kullum idan sun ce tsuma'anina natsuwa daga a zuciya ake magana amma idan suka ce al'itidal daidaituwa to wannan kuma a gaɓoɓi ake nufi to amma la ta'tadilu jawarihuka hatta yatma'inna qalbuka ba yadda za a yi ka su natsu su daidaita su yi yadda ake son su sai zuciya sarauniya da ce sarauniyar jiki sarauniyar jiki zuciya ke alƙalbu fil insan bi manzilatil malik wa sa'irul jawarihi khadamuhu ko khuddamuhu duka zuciya ita ce sarauniya a jiki shi yasa duk safiya sai sun zo sun kama ta gaisuwa sai sun kawo mata gaisuwa sai sun yi jinjina sannan ko sai ta raba mata aiki sai a samu division of labor sai ta ce to kai ga abin da za ka yi kai ga abin da za ka yi kai ga abin yadda ka san ana yi a ma'aikata shugaban waje manajin darekta ko darekta ko manaja sannan ma shi ta yake raba aiki to haka zuciya take raba ma kowace gaba aiki to shi yasa idan ma'anna alqalb i'tadalat aljawarih fi salah idan zuciya ta natsu sai gabobi su kuma su minƙe su setu a cikin sallah amma idan zuciyar mutum bata natsu ba to shi kenan to kaga ashe abin da ake bukata lokacin da kace Allahu akbar da harshe to zuciyarka ta gasgata haka da gaske ka faɗi Allah ya fi komai girma sai kuma a ga haka a aikace لأن قلبه مقبل على غير الله دوما zuciyarsa ta zama tana fuskantar Allah tana fuskantar wannan Allah لأن قلبه مقبل على غير الله zuciyarsa ta zama ta fuskanci wannan Allah kuma kace Allahu akbar kuma ka kauda kai kamar misalin nan da ya buga mana a baya ka je ganin wani babban mutum wannan babban mutum din da ka ganshi ya bada izini ya ce ka shigo kuma ka shigo kawai sai ka shagalta da wani abu kaga kana nufin wannan abin da ka shagalta da shi ya fi ganin wannan shugaba ai a daidai wannan lokacin za ka je ka miƙa kanka ne wajen wannan babban mutum da ya baka izini ya ce ka shigo wajensa dama ce ka samu mu'azzimun lahu kuma mutum ya zama yana girmama li'anna qalbahu muqbilun ala ghairi Allah mu'azzimun lahu mujillun mutum ya zama yana girmama wani Allah kenan kuma ya zama yana ma wani Allah yana jinjina ma wani Allah zuciyarsa haka take fa idza ma ata'a lisan alqalb hmm? idan ya kasance zuciya ba ta bi harshe ba fi takbir a girmama wannan akhrajahu ko fa idza ma ata'a lisan alqalb fi takbir idan ya kasance zuciya ta bi harshe fi takbir a wajen girmama Allah akhrajahu min lubsi min labsi ko min lubsi rida'i takbir at-takabbur al-munafi lil-ubudiyya to fa'ida da zaka fara samu idan zuciyarka ta yadda Allahu akbar kamar yadda harshen ka yace Allahu akbar Allah ya fi komai girma to me kai akhrajahu min lubsi rida'i takabburi to wannan cewa Allah ya fi koman zai cire maka tufafi na girman kai yanzu ba ka ba girman kai wanda manzo Allah ta sama ya faɗa a hadisi mai ban tsoro ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr mutumin da akwai ƙwayar zarra na girman kai ƙwayar zarra ta girman kai a cikin zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba kuma malamai da yawa sun tafi akan cewa awwalu Zanbin usiya ta'ala bihi at-takabbur girman kai aka fara ma Allah duk da tattaunawa suke wai hassada ce ta haifan ma da iblis girman kai ko girman kai ne ya haifan masa da hassada amma dai Allah da ya tashi faɗin cewa yi astakbarta am kunta min al kuma maganarsa ta nuna haka ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun shi gabana aka halice shi ni na fi shi kaga girman kai ne wannan to girman kai shi kuma girman kai idan mutum yana da shi to ba zai shiga aljanna ba sannan shi girman kai ne shi manzalla su sama ya faɗa ya ce batul haƙƙi wa ghamdun nas take gaskiya kai ba wanda ya isa ya faɗa maka kaji shine matakin girman kai ba wanda zai ma nasiha ka wuce nasiha ka wuce wa'azi ba wanda zai faɗa maka kaji sannan kuma da rena mutane kai kana ganin kafi kowa waɗannan miyagun sufofin guda biyu su ne suke aurar juna sai su haifar da ne fi su haifar da girman kai mutumin da ya haɗa waɗannan miyagun bala'o'in guda biyu bai san gaskiya ba za a faɗa mishi ba sannan ya rena kowa yana gyatsa ne ma mutane to ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu shi ya zo mutakabbiri to shi kuma girman kan nan hawa hawa ne akwai kibru fisqi akwai girman kai na fasikanci girman kai na fasikanci shine mutum ya tsaya a nan ba za a masa wa'azi ya ji ba sannan kuma ya rena mutane sosai ya kai na ƙarshe shine cibin kufri ya kai ya kafarci to mutumin da zai jin wa'azi duk zuciyar da ba za a mata wa'azi ba to duk yadda mutum yake jin ya kai to wata rana ko sai ya bijire ma ubangiji amma in ka yadda za a faɗa maka kaji a maka gyara abu kaja ta kuma koyaya aka maka gyaran fa shi wanda zai yi wa'azi ne ake nasiha cewa idan zai yi wa'azi ya yi da kyau ya kyautata wa'azinsa amma kai da ake ma wa'azi to ba wanda yake ce maka sai an maka wa'azi ne kyau sannan za ka karba ku fahimci wannan ka'ida da yawa muna rudewa me yin wa'azi shi aka ɗora mai wa'azi mai kyau amma shi wanda ake ma wa'azi to duk irin wa'azin da ake masa ko ba daɗi to ya kalli abinda aka faɗi ya kalli abin da aka faɗi in ka kalli abin da aka faɗa sai ka karɓa in ka karɓa kai aiki da jito sai ka dawo shi ma wanda ya maka wa'azin sai ka mashi wa'azi ƙwarai da gaske ka masa irin na harunun rashid da ake ba da labari Haruna rashid wani malami irin waɗanda ake ce musu 'yan zafin nan 'yan zafin kai ya samu dama ya shiga wajen shugaban ƙasa khalifa yana shiga ya je gaggaya ma haruna rashid magana ya gaggaya masa maganganun da yake so irin ya more ɗin nan san morewa fa ake yi ƙwarai da gaske a morewa ake yi bayan ya gama sai ce masa sai haruna da shi da ce na ƙasa daƙta fi ƙaunita duk abin da ka faɗi gaskiya ne wa qad qabiltu ma kuma na karɓi da abin da ka faɗi fadu Allah an yu'ina ne an al'amali bihi yace yanzu abin da nake so ka taimake ni kaman addu'a Allah ya taimake ni akan in yi aiki da abin da ka faɗa mu to amma ala gafarta malam kai ma kafin ka tafi zan ma wa'azi kaga sarki ya zama malam shugaban ƙasa ya ƙwace kujerar malanta sai ya ce laƙad arsalallahu ta'ala musa wa huwa khairun minka ila fir'auna alladhi huwa sharrun minni walakin ma'a zalika qala lahu huwa wa akhuhu فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ce Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam ya fi ka alheri malam zai ce annabi Musa bai fi shi ba malam na cewa annabi Musa bai fi shi ba ya samu damuwa zuwa ga fir'auna wanda tabbas ya fi ni sharri domin duk zunubi na ai ban ce ana rabbukum al'ala ba ban ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ban ce wa hadhihi anharu tajri min tahti ba ban walakanta annabin Allah na ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ba in maganganun fir'aunu ne waɗannan ko ban ce inni na azunnuka ya fir'aunu ya ya Musa matuha ba kai ban ce ba tabbas fir'aunu ya fi ni shari amma duk da haka sai ya ce ma annabi Musa da dan uwansa Harun in kun je ku ce ma fir'aunu ku faɗa masa magana mai taushi kaga wa ake ma wa'azi mai wa'azi amma kai da za a ma kai da za a ma wa'azi to ka kalli kowane irin abu aka faɗa maka in dai gaskiya ne to ka cire gaskiyar zafin kuma kai watsi da shi to da haka za ka kubuta in ba haka ba za ka shiga girman kai kwarai da gaske kakka jawo baitotan al'imamu shafi'i ta'ammudni bi nusrika bin firadi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت قبل قولي فلا تجزع إذا لم تطع malama mu الإمام الشافعي وهيك وعزي mai wa'azi yake ma nasiha cewa in zai yi wa'azi yayi da kyau amma kai da ni da za a ma wa'azi to mu kalli abin da aka faɗa gaskiya aka faɗi to ko an faɗa mana ita da ɗaci ma'ansa ita dama gaskiya duk lokacin da za ta zo da ɗaci take zuwa to amma mai wa'azi mai hikima shine wanda idan ya ga gaskiyan nan tana da ɗaci sai ya mata irin yadda pharmacist masu haɗa magunguna suke ma magani mai ɗaci sai su je su samu sheshe na shinkafa sai su je sai a gyara musu shi a markaɗa shi sai a je a sa masa sinadari sai a yi abin da kuke ce ma capsule sai a zuba wannan maganin mai ɗaci sai a baka kawai sai dai ka afa ka zuba ruwa sai ya wuce ai da ja yelo ba a mishi capsule ba da yawa ba za a iya sha ba kaga ja da yelo akwai rigima bai jin magana ja yelo a wajen ɗaci wani zubin sai ka gama sha yana fashewa kawai sai ka ji ɗacin na taso maka to haka gaskiya take to amma mai wa'azin da bai da hikima kawai zai baka jada da yelo kawai zuba maka a ruwa ya ce sha to kai kuma tun da magani kake nema ka warke ka sha ka kyale shi in ka gama sai ka mushi wa'azi ka ce dan Allah nan gaba mai magani idan za ka samun magani dan Allah ka san dabarar da za ka yi ka zuba siga mana to ka gani to Allah ya ganar da mu to shine wannan ka ta cire ma kanka girman kai almunafi lil ubudiyya wanda idan akwai girman kai to ba bauta Allah ne girman kai da yadda shi bawon Allah bane wallahi in ka yadda kai bawan Allah ne baka da lokacin girman kai baka da ba za ka yi girman kai ba sannan kuma me wa mana'ahu min min iltifati qalbihi ila ghayri Allah sannan da kace Allahu akbar fa'ida ta biyu cewa Allahu akbar to ya hana ka kawaiwayi wani wanda ba Allah ba ka gani nan ka cire ma kanka girman kai ka ce Allahu akbar to tunda Allahu akbar ana sarirun min asdari ibadillahi amama Allah al ni mafi kankantar bayan Allah ne a gaban Allah wanda yafi komai girma kaga ina kai ina girman kai sannan na biyu cewa Allahu akbar yana hana ka kai mai iltifati ka kalli wani wanda ba Allah ba Allah kawai kake kallo yanzu ne wannan ne wa mana'ahu min iltifati qalbihi ila ghairi Allah idza kana Allah 'indahu in Allah in ka yadda Allah na tare da kai a nan wajen wa fi qalbihi akbara min kulli shay in kuma ka yadda cewa Allah ya fi komai girma fiye da kowane abu fa ahu haqqu qawlihi Allahu akbar shi kenan sai gaskiyar faɗinka da ka ce Allahu akbar ya hana ka haka sannan ne walƙiyami bi ubudiyyati takbir min hatayn al sannan tsayuwar da kayi ta daka a game da faɗin Allahu akbar da bautar Allahu akbar sun hana ka waɗannan cututtukan guda biyu cuta ta farko cutar girman kai cuta ta biyu cutar kawaiwayi wani kalli wani wanda ba Allah ba balle haka kai mishi ka. kuma ka san ba zai biya maka bukatar ka ba to ka ga faɗin Allahu akbar fa'idoji ce na mai da mutum ya kasance ya yadda shi bawan Allah ne na mai da mutum ya kasance ya tsayu ya tabbatar da babu mai biya masa bukatar ka a duniya da lahira in ba Allah ba yanzu mutum ya samu waɗannan fa'idojin guda biyu ya kubuta daga girman kai sannan kuma ya zama baya waiwayen wani yana kallonsa wanda ba Allah ba shi ce mutum ya dace allataini huma min a'zamil hujubi bainahu wa bain Allah ta'ala wanda waɗannan cututtukan guda biyu da afatu iltifatil qalbi ila ghairi Allah da afatu takabbur da cuta ta ka riƙa waiwayen wani wanda ba Allah ba kana jin shi ya isa da kuma cutar kai ka rika jin kai ka isa kaga waɗannan miyagun cututtuka ne guda biyu da suke zama wa mutum shamaki a game da mu'amalar Allah da bawansa in kana da girman kai ba za ka shiga fadar Allah ba shi ya sa mai girman kai abu na farko da Allah yake masa shi ne tun da bai san gaskiyar nan to Allah ba zai nuna masa ba sa'asrifu an ya alladhina yatakabbaruna fil ardi da al-haqqi Allah ce asifu an ayatiya da sannu zan kau da kai in kawar da fahimtar waɗanda suka kasance suna girman kai a ban ƙasa ba za su fahimci ayoyina ba wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha kowace aya za a nuna musu da al'ayar kauniya da al'ayar shar'iyya ba za su la yu'minu biha ba za su yadda ba idan mutum ya lalace sai ce duk waɗannan abubuwan na duniya ai neta ce ta yi su kaga bai yarda da al'ayatul kauniyya ba sai ta yi kawai wata abu wai da ake ce mata neca necan nan mu ba mu gane ta ba ma wai mace ce ko namiji sannan waye uban ta wai ita mece ce ita ka ma gane me su ba za ma su iya ma bayanin ne su kansu ba su san abin da suke magana kansa ba to kaga na farko ce ba sannan al'ayatu shar'iyya in an ja masa ayoyin Allah na alƙur'ani a ja masa hadisai ba zai yadda da su ba saboda Allah ya hana shi سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها duk abin da za ka nuna musu na gaskiya ba za su yi ba to idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da wannan bala'in to shi ke nan ya zama ɗan uwan shaidan ya zama cikin rundunar shedan tare suke domin aikin da shedan ya fara ma Allah kenan girman kai sannan na biyu jin wani zai iya maka wani abin da ba Allah ba shi ma mugun ciwo ne in mutum ya zama yana da wannan to mu'amalarsa da Allah ta yanki shi Allah kullum so yake yi ka ji cewa shi yake ma <laughs> gafa abin kana kallo wani ya mallaka to idan ka tashi cewa ya kamata ka ce ya Allah ka taimake ni ya Allah ka taimake ni wajen samun wannan abu gafa abin kana kallo wani zai baka amma kakka cewa na ka bani asali asali ka fara cewa ya Allah ka taimake ni in samu wannan abu shi shi aiki wani ya maka kai ma wani kai kai dan kwadugo ne ya rike maka kudi hada shi da Allah wallahi za ka yi mamaki ka yadda Allah zai kwato maka to kaga waɗannan abubuwan guda biyu Allahu akbar da kake faɗi na haifan maka ba za ka zama mai girman kai ba ba za ka zama kana ganin wani Allah ba ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba shi Shi abin da mala yake nufi yanzu waɗannan ƙananan fa'idoji ne a sallah waɗannan cututtukan na girman kai da jin wani ba Allah ba zai iya maka ko ya isa a kanka Allah ya cire maka su kana jin wani wace irin waraka ce ba ka samu ba ka samu kowace waraka za ka zauna zuciyarka tarai fa'ida ta fafa abu na farko ba ka da girman kai ba za ka rena kowa ba kowa za ka bashi shi hakkinsa kuma za ka zama karɓan gaskiya fa'ida ta biyu ta wannan ita ɓangaren mutum ya zama betina za ka zama mai tsari ba wani wanda zai juya ka za ka zama kana da ka. wani ba zai zo kawai shi ke ne ya rikirkita maka tunani ba za ka zama kana da tsarin ka saboda ka san Allah ne mai kuma zai sa ka zama mai faɗin gaskiya mai binta ranka a hannun Allah yake arzikinka a hannun Allah maɗaukacin sarki yake ba wanda ya mallaki ranka ba wanda ya mallaki arzikinka shi ke na sai ka zauna lafiya ba ka rena mutane ba ka musu tsageranci sannan kuma ka yadda cewa Allah ya fi su to me yafi wannan ka kowa ka ba shi hakkinsa shi ɗan adam bai son kare na shi ko ɗan ƙarami ne komin ƙanƙantar ɗan adam yana gane in kare na shi in ka ce bai isa ba to yana ganewa wannan wata gariza ce Allah ya sa ma ɗan adam yanzu nan zai gane wane ya rena min tunani shi ne za kalmar zamani ya rena min kura ko ko ba ka ake cewa ba to ɗan adam yana son ka ba shi haƙƙinsa to shi kuma wanda ya fi son haƙƙinsa shine Allah Allah ya ba mu ikon yin haka to kun ga wannan kenan ran nan na mana maganar Hatim al-Asam Hatim ibn Aun ibn Yusuf al-Asam ɗaya daga cikin malamai bayan Allah ya rasu shekara ta 237 zamanin su ɗaya da su al-Imam Ahmad ya haɗu da al-Imam Ahmad suna da tattaunawa ma tsakaninsa da al-Imam Ahmad aka tambaye shi ake cewa ya Hatim tuhsinu tusalli ya hatim kana kyautata sallarka qala na'am yace eh sai aka ce kaifa tusalli to ya kake sallah aka tambayi hatimul asab aka ce ya kake sallah ya kake kyautata sallarka wani abokin tattaunawarsa shine yake masa wannan tambayi da ake ce masa isamu ibn yusuf sai hatim ya yace aqumu bil amri ai Allah ya ce min in yi sallah sau daga lokacin da zan miƙe in yi sallah ina ji a raina umarnin Allah nake aiwatarwa Allah ya ce a kinis salata da duluki shamsi ila ghasaqin layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga umarnin Allah kaji na farko ce wa amshi bil khashiyati idan zan tafi masallaci ina tafiya da tsoron Allah a natsa tafiya masallaci amshi bil khashya na farko dai a bil amr ina tsayuwa umarnin Allah nake aiwatarwa ba ina yi bane a matsayin al'ada wallahi daga cikin matsalolin mai uwa da yawa muna yin ibadu ne a matsayin al'ada inna wajadana aba'ana ala umma mun sami iyayenmu suna yi to shikenan iyayenmu suna da falala akan mu Allah ya saka musu da alkhairi ka taso ka ga iyayenka a cikin musulunci wallahi ba karamar baiwa bace to amma kakkai tutiya da wannan ka tashi ka koya to daga nan na biyu ya ce wa amshi bil khashiyati sai kuma in tafi masallaci bayan na yi alwala ne komai in tafi ina mai jin tsoron Allah wa adkhulu bin niyyati sannan zan shiga sallata da niyya cewa ibada nake yi ba wani ba wani abu bane na al'ada ina yin ne dan Allah kuma dan Allah ya ballada kuma dan tasirin da sallah take yi na canza mutane nima ta mun wannan tasirin na uku kenan ko sannan wa ukabbiru bil azmati sannan kuma ina kabbara alhali ina mai girmama Allah ina ji a raina yadda na ce Allahu akbar Allah ya fi komai da baki to haka kuma a aiwace a zuciyance haka nake ji sannan ya ce wa aqra'u bit tartili wat tafakkuri sannan kuma ina haɗa bi a karatun sallata ina rera karatu kaga nan yana nuna maka wajibi ne ka koyi yadda ake karatun alkur'ani ka buɗe ƙur'ani da kanka ɗan uwa ka ce ai na ɗan iya baƙi a to wannan baƙi ɗin da ka iya wulaki baƙi wuluk ka iya to da an ce baƙi wuluk ko an samu matsala a ka je wajen malami waye malamin ƙwar'anin ka ka koyi karatun alƙwar'ani bi tartili kana rera karatun alƙwar'ani kana yi daki-daki sannan ya ce wata fakkur ai wata dabbur ke sannan ina jin ma'anonin da nake karantawa ina jin fassararsu ina yin tunani game da su sannan wa arka'u bil khushu'i sannan ina yi ruku'u ina mai kankantar da kai ga Allah wa asjudu bitawadu'i sannan kuma in zan yi sujada ina ma Allah tawalu wa ajlisu litashaffudi bitamani sannan ina zama in yi tahiyya in cika tahiyyar wa usallimu bisubuli was sunnati sannan ina sallama sallata ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a sunnarsa sallama wannan ya ake in zaka gama sallah duk sannan wa usallimu hadil ikhlasi ko wa uslimu hadil ikhlasi ila Allah azza wa jalla sannan in miƙa al sallata da ikhlasi in ce ya Allah dan kai ne sallan nan ya Allah ka ansa wa arji'u ala nafsi bil khawfi akhafu an la yuqbala minni kaga al khawfu kenan sannan kuma duk da haka ina jin tsoron kada Allah madaukakin sarki ya zama bai taɓa sallatawa ba kaga alkhawf ka bauta ma Allah kana mai jin tsoron kada Allah ya ki karban ibadarka amma kuma kana mai fata sannan wa ahfazuhu bil juhdi ila al maut sannan haka nan nake tsara sallata da aikin sallata ina mai kokari ina kan bakin kokari na ila al maut na dauki alƙawari har mutuwa ta haka zan tayi to haka ake son kai sallah wannan al-imam al-imam abu nu'aym ya fada a cikin littafin sa ahliyatul awliya wa tabaqatul asfiya to kaji yadda yake sallah hatim al asam hatim ibn aun ibn yusuf al asam yace haka yake sallah da waɗannan matakan kaji cewa umarnin Allah kake aiwatarwa ka tafi masallaci da tsoron Allah da natsuwa kai kabbara kana mai girmama Allah ka fara karatun alkur'ani kana mai rera karatun alkur'ani sannan kuma kana ne kana mai tuntuntuni ka san ma'anonin kaga wannan daruratu da tafsirin qur'ani ke lalura ta tilas cewa ka san fassara abin da kake karantawa duka har zuwa lokacin da zai ga to Allah ya ba mu ikon yin haka asraru ubudiyyati listiftah sirrorin da suke cikin buɗe sallah eh, akwai abinda ake ce ma ad'iyatu listiftah addu'o'in buɗe sallah malamai sun tattauna hal hiya ad'iyatu iftihi salati aw ad'iyatu aw ad'iyatu iftihi qira'ati salati suna cewa wai da aka ce addu'o'in buɗewa to buɗe ne buɗe sallah ko buɗe karatun sallah wanda suka ce buɗe karatun sallah ne suka ce duma ai iftatahta salataka bi takbir ai ka buɗe sallarka da kabbara to ka iftitahul qira'a buɗe karatu shi yasa aka hada su da isti'aza aka hada su da basmala kamar yadda zamu gani sai kai du'a ul istiftah da kai kabbara Allahu akbar sai kai shiru wannan dan shirin da kake yi na abu hurairah radiyallahu anhu yazo yace ma manzo Allah sallama ya ya rasulullahi ara'aita sukutaka bayna at takbiri wal qira'ati ma taqulu ya ma'aikin Allah wai wannan shirin da kake dan yi tsakanin kabbara harama da fara karatun sallah wai me kake cewa manzo ya ce a ai na san ka da kudayin ilimi ya aba hurairah na san ba wanda zai min irin wannan tambayar sai kai sai manzon Allah ya ce ai idan na sai ina cewa ne Allahumma ba'id bayni wa bain khataayaya kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal baghd dai daga cikin addu'o'in da ake ka duba sirrin da ke cikin wannan addu'a in Allah ya ansa maka wannan addu'a to shikenan ka gama Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya ya Allah ka nisanta tsakanina da zunubaina kama ba a tabain al-mashriqi wal maghribi kaman yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma yanzu ka kalli nisan da ke tsakanin Lagos da da Maiduguri kawai a Najeriya ita ko Najeriya ba ta wuce wata ƴan kwalla ba a ƙato tantili ma keke da ƴan kwalla suke dabdala a saman sa a duniya najeriya nan ne akwai jiha ɗaya a amerika ta fi najeriya girma ta fi wane najeriya akwai jiha ɗaya a rasha ta fi najeriya girma to ka duba nisan da ke tsakanin lagos da abuja da maiduguri ga bainal mashirki wal ke kenan gabas da yamma to nan ana nufin baina mashriqi duniya wa maghribiha ba mashriqi Najeriya wa maghribiha ba Allah ka nisan ta ni tsakanina da laifuffuka na nisan da kasa tsakanin gabashin duniya da yammacin duniya Allahumma nakini min khataaya ya Allah ka tsabtace ni daga zinubaina bil ma'i was salji wal ba'd اللهم ya Allah ka wanke ni daga na. ka tsaftace ni daga gare su Bilma'i da ruwa wasanji da kankara kana ganin datti a kankara kankara Allah ba wannan kankarar da ake yi ta ruwan famfo ba da dattin tinki komawa ƙasa kankara Allah salji wal sannan kuma da raba Yi tsaftar da ke cikin ruwan raba idan ka samu shuka da safe ka je ka leƙa ka ga wannan ruwan da kake ganin shi a cikin shuka kana ganin da ta a jikinsa to shi ne Allahumma sinni min khatayaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina ka wanke ni daga zunubaina kama yunqas Allahumma naqini min kama yunqas thawb al-abyad min ad-danas kaman yadda ake tsaftace tufafai daga dauda in dawo fes ka duba wannan addu'a to kaga duwa cifta to sai manzo sama ya faɗa masa cewa ga abin da yake faɗa to ɗaya daga ciki kenan suna da yawa fa idza qala subhanaka allahumma wa bihamdika to kaga ya daukan mana akhsar wadda tafi sauki subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa la ilaha ghayruk wa ta'ala jadduk kaga yanzu nan sai mutum ya haddace ta ita ce idan an yi sallah akai kabbara ake dan yin shiru sai a yi ta to idan mutum ya ce haka wa asna ala Allah ta'ala kuma mutum ya yaba Allah bima huwa ahluhu abinda Allah ya cancanci a yabe shi da shi faqad kharaja zalika an al-ghaflati wa ahliha to mutum ya fita daga rafkana da mutanen rafkana ka ce subhanaka allahumma ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka wa bihamdika da kuma rahamaka ya Allah da yabanka kai wa tabaraka smuka sunanka albarka ta tabbata a gare shi wa ta'ala jadduka sannan kuma girman ka ya girmama to kana yin wannan addu'a to yanzu kharaja zalika min al-ghaflati wa ahliha mutun ya fita daga rafkana wanda an fada mana ita ce mafi cutar da take cutar da bawa tsakanin wata sallah da wata sallah an gama sallah ko mutun sai je shiga wasu harkokin sai manta da Allah fa’innal gaflata shijabun baina huwa baina Allahi domin tabbas rafkana ita ce abin da take zama shamaki tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bawansa in ka rafkana su shi ka ba Allah kenan. Hagin. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوب والعاصات كل هنا شيء ماذا يتدبر وانا آية كرشي سيغفي سيغفي ولا تكن من الغافلين مع الذكر لا تكون الغفلة in dai kana tuna Allah to ba za ka zama gafilalle ba ko ba haushi wannan kalma idan ya ce dalla gafilallen banza ko kuma ya dan je makaranta ya fara islamiyya shi maka mugafali bahaushe in zai zagi mutum sai ce mai mugaffari ya dan ya dan je makarantar islamiyya kaga mugaffari ne ko ce gafili ne shi gafili ne wannan to kaga gafili shine mutumin da ya rabu da Allah rabuwa da Allah ko da ta kyaftawa ido ce akwai alkhairi a cikinta <laughs> Allah ka tsare ni to fa innal ghaflata hijabun bainahu wa bain Allah rafkana tana zama shamaki da tarnaki tsakanin bawa da ubangijinsa wa ata bit tahiyyati sannan mutun yazo da gaisuwa kenan ka da Allah da kace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ilaha ghayruk ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk to kai ma Allah gaisuwa kuma ka san akwai tahiya ta musamman ai a zaune da za ka yi tahiyar ban kwana kenan shi yasa an muka zo kan tahiya za ku ji malamai suka ce tahiya na da ma'anoni daga cikin ma'anonin at-tahiyya gaisuwa tahiyatu gaisuwa wasu suka ce al-baqa dawama wasu suka ce al-mulk mulki ake nufi in ka ce attahiyatu lillah kana cewa gaisuwa wacce ta wadda gaisuwa ta girmamawa ta tabbata ga Allah in ka ce attahiyatu lillah tabbata da dawwama da rashin mutuwa da rashin karewa sun tabbata ga Allah in ka ce attahiyatu lillah kana cewa almulku lillah mulki na Allah ne kaga duka waɗannan ma'anonin guda uku za su shiga cikin tahiyya to duk ma'anonin tahiyya ne a larabci shi ya ka ga sarakuna manya idan ka zo kana gaishe su ɗin nan ka kalli yadda ake gaishe su tun kafin zuwan musulunci daga ciki sukan ce a baitan la'an gaisuwa ce ake yi a larabci sai a ce a baitan la'an sai ka wuce a zage ka kaga girmamawa ko kuma sai su ce in sabahan inda yamma ne in sun shiga sai su ce in masa'an Allah ya jiyar da kai daɗi na safiya Allah ya jiyar da kai daɗi da maraicen nan sarakuna ba daɗi suke so ba ko kuma sai ka ji ana cewa sai ka ji suna cewa A baqa'aka lahu baqa shi ne fa ba haushe ce ran kai dade ko Allah ya baka yawan rai shi ne atalallahu baqa'aka kuma ba ta taba amfani ba ko tana yi shi ne bahaushen da kan shi wani a gefe da ya ji an fada sai ce ce biya hana mutuwa a tsarin baka aka haka kai matsayin da baka da amfani ana mulkin kai kuma kana gefe kai ne sarkin ba a cire ma sunan ba amma ba a faɗin su ne yanzu sarkin saudiya salmanu yaushe shagabar da ka ji an faɗi salmanu sai dai muhammadu muhammadu ke ta juya ƙasa yadda ya ga dama eh? abin da ya kamata a shi a wuta sai zai shi a ruwa haka yake ta kayan shi yaro mana ya hau mulki mana sai jujjuyawa yake abin da ya kamata a sashi a ruwa ya ɗauka ya je jefa shi wuta haka yake ta kayan shi yana jin daɗinsa shi kuma salmanin yana nan ba ya zama incapacitated za a kira shi ko wallah shi kyauta to kage ina adalallahu baqa'aka aina tulul baqa'i fa'ida fa'ida to Allah madaukakin sarki idan ka ce subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk ka da Allah ka yaba Allah alladhi yukhatabu bihi al-malik wanda ake magana da sarki ake faɗa ma sarki inda dukhuli alayhi ta'ziman lahu in ka shiga wajen sarki ya abinda kake kenan sai ga ana wani haka wani ya sa biyu ma ko ko zagi ne biyu ni ban taba zuwa fada ba Allah shi kyauta in aka yi haka an yi daidai eh? ko ɗaya ake yi ko to mutum ya je rifa ai ni na ganin biyun nan ya ce a matsayina na wanda yake gefe <laughs> to in ka ce subhanaka allahumma to kai ma Allah girma ka ka masa gaisuwa ta'ziman lahu wa tamhidan kana mai girmama Allah madaukakin sarki wa tamhidan kuma kana shimfida a matsayin cewa ka zo ka nika kanka kai ba bakin kowa kake ba wa kana zalika tamjidan wannan kuma sai ya zama wani irin girmamawa wata irin girmamawa wa muqaddamatan bayna yaday hajatihi sai ya zama wannan kayi shimfiɗa ne tana gabatar da bukatunka gabatar da bukatunka daga baya ba haka ake yi ba fakana fi sana'i min adabin abudiyyati wa ta'azimin ma'abudi ma ya stajlibu bihi iqbalahu alaihi sai ya zama fakana fi sai ya zama wannan yaban da kama Allah min adabil ubudiyya daga cikin ladibban bauta wa ta'zimil ma'abud, da kuma girmama wanda ake bauta mawa ma yastajibu bihi iqbalahu alayhi abinda zaka jawo abinda zaka jawo shi wannan wanda ka zo wajensa kake nema a wajensa ya fuskance ka wani mawaƙi da ya yabi sarkin ya yabi sarkin ya yabai aka ibo aka bashi aka ibo aka bashi sai kuma ya koma ya gurɓata magana sai ce jazabtu na jahu gadwata sabti jazbatan ka harra sari'an bai na aidil ƙasa'idi ya ce da na shiga fizgo tautar tashi na yi saboda baitotan da na masa na yabo gadwata sabti a safiyar asaba jazbatan na firgo ka harra sari'an sai da ranka ya daɗe ya faɗi kawai yana yana farfaɗiya bai na aidil ƙasa a gaban waƙoƙin da na mishi kaga ya yi yabo ya yi yabo sai aka ɗiba aka haukace aka ta ba ana bashi wallahi sarakunan da an kana karanta tarihi da adab za ka yi mamakin irin kyautar da suke za ka yi mamakin irin kyautar da suke akwai wani daga cikin sarakuna gwamna ne ma shi ba sarki ba da aka yi a zamanin banu umayya shi gwamna ne suna cewa ya fi kowa haƙuri ran nan sai wasu suka zauna suka yi musu suka ce ya ce shi ya rantse da Allah ta ya sata shi ma'an eh, ma'an ibn ziyad ko ma'an ibn yazid gwamna ne wasu suka yi musu wani ya ce shi yau ta ya ta shi suka ce to in ka ta shi mu kuma za mu ba ka raƙuma ɗari ya tafi yana shiga ya bibbige masu tsaron sarki masu tsaron kofa ma'anu hangensa za su yi biji buji da shi ya ce ku tsale shi ya ce zo yana shiga kawai ya ƙi gaisuwa ya tsaya a tsaye ya kalli ya kalli gwamnan nan sarki ya hararai ya harari ma'anu bin yazi yace atadkuru in lihafuka jildu shafi wa in anaka min jildil ba'iri yace kai yace sarki kai zaka tuno lokacin da kake sa takalmin fatar fatar raƙumi kuma kesan ka da kake kwana a kansa na kirgi ne na fata akuya sai gwamna ya mamushi sai ce azkur wala a nasa ya ce zan tuno mana ya za manta ina nan tuna ban manta ba da haka nake ya ce falastu musalliman da daharan ala ma'anin bi taslimil amiri ya ce ma damar ina zaune a wannan ƙasar to ba zan taɓa gaishe ka irin gaisuwar da ake masarakuna ba kai baka isa in gaishe ka a matsayin abin nan shi ya ce in sallamta alaina fa huwa khairun lana walak ya ce in ka mana gaisuwa dama alherin ka ne kuma alherin mu ne idan ba kai ba kuma shi ke ba ma mu bukata yi ta jawo baitota na zagi yana zaginsa ƙarshe shi ne zai ke cewa to ba ni yanzu ne niyyar zan tafi ya ce a bashi a bashi dinare dubu ɗaya dinare ba dirhami ba dinare dubu ɗaya dinare ashirin shi ke ba da nisabin zakka a ji shekaran jiya naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da wani abu a shekaran jiya ranar juma'a lissafin timing committee to su dubu ya ce a bashi sai ya ce wannan da kaban ai bai isa ba ya ce a ƙara mashi dubu ɗaya aka ƙara mashi dubu ɗaya ya ce to niyan zan tafi yanzu amma wannan ba bai isa ba ya ce a ƙara mashi ɗaya aka ƙara mashi suka zama dubu uku dinare dubu uku kawai sai fashe da kuka ya ka gama da ni ya ce waɗancan raƙon ba zan same su ba sai ce ma habaru ya ce me labarinka ya ce kaji kaji wallahi zubo suka yi suka ce in na zo na bata maka rai za su bani raƙuma guda ɗari ya ce ku ƙara mashi dubu ɗaya biyu ya yi na zaginmu uku ya yi na zaginmu ɗaya kuma na ƙasƙanta da ya a gabanmu ya ce sannan ku ɗauko mishi raƙuma ɗari ku bashi wannan can raƙuman da ya rasa na mutum da aka yi da shi to na Allah waɗanda irin sarakuna ne waɗannan <laughs> wallahi Allah ka ji in suna kyauta kamar hauka ko da gaske ne to kaga za ka jawo abin nan ma ya tijlibu iqbalahu alai abin da zai jawo ya fuskance ka sannan wa ridahu anhu kuma ya yadda da kai wa is'afahu bi fadlihi hawaijahu sannan kuma ya agaza maka a wajen bukatun ka da sa da falalarsa haka zai maka to amma kawai sai ka tafi wajen Allah madaukakin saki babu muqaddamat babu tanhijat babu shimfiɗa ya za a sai a koro ka ka ci duka amma jiba matakan da ake ba shi bane yanzu ake da protocol to bayan ka bi protocol ka yadda da protocol na ganin babba na ganin gwamna ko shugaban kasa ko waye ma dai cikin ma masu girma to kuma in ka shiga sai ka yi ladabi sai ka yi ladabi to Allah shi sa mu zama masu ladabi ga Allah madaukakin sarki Allah kuma ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon cin gajiyar abin da ke cikin sallah na amfanin nika wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in